tana da tsayi kuma fara ce aishatu haruna magaji ta samu diplomarta na sashen kiwon lafiya ba da jimawa ba mai kwaraya ce a fannin lafiyar iyali matashiyar dokto mai shekara 31 yau ita ce mataimakiyar shugaban wata kungiya mai fafutuka domin 'yancin matashiyar mata a cikin jihar doso aishatu ta bayyana dalilan shigarta a wannan kungiyar abin da ya sa na shiga cikin kungiyar saboda suna da wani fannin da nake karantawa cewa da lahiyar iyali zan ba da gudunmawa ta kan abin da na sani haka zalika suna da bangarori da dama da nake ra'ayi kamar su ba 'yan mata 'yancin su samun cin gishin kan mata da kuma kasuwanci Aisha takan fi yawan aiki ne da waɗanda suke cikin karkara kuma fagen aikin lalle ba a rasa tarnaki a faɗarta bari mu saurare ta. Matsalolin da muke haɗuwa da su sun haɗa da rashin amincewar wasu uwaye ba sa barin yaransu su rinka zuwa wajen ɗaukan horo kai a kai da ma wayar da kan da muke yi cikin ƙasa uwayen ba sa barin su su zo. Euh, Bashira Garba na ɗaya daga cikin 'yan matan da Dr. Aishatu Haruna Magaji ji ta baiwa horo a cewarta a dalilin shawarwarin da take bata ne yau ta samu masaniya sosai bisa 'yancin mace 'yar mata. Aishatu kamar 'yar uwa ce a gare ni ina ma iya ɗaukan ta matsayin uwa in har uwa ta bata kusa da ni saboda tun lokacin da na haɗu da ita ta karɓe ni sosai tana walwala da ni tana bani shawarwari wanda dalilin aiki da su hakan ya sa ina samun ci gaba. Banda ma horar da 'yan matan birnin daular jarmakwai Aisha Talatu na cikin duniyar masana'antu dauke da gurin haɓaka kayayyakin da ake sarrafawa.